barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na profesa ya gwandu da ke a nan unguwar sabuwar alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tasirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau juma'a 23 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab ah, mun karanta

jiya muna cikin tafiye wa'annan ayoyin cewa ranar ranar lahira ranar alkiyama kafirai za su ce kalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana ya ubangiji mun yi mashuwa gabanin mu da'a da manya manyan mu muka ce wasu malamai sun ce sadatana su ne shugabanni na kabila shugabanni na siyasa shugabanni na mulki kubara'ana su ne malamai ko shugabanni na addini na yahudawa da na nasara har cikin na musulmi an samu masu kautar da mutane daga barin bin Allah zuwa biyarsu fa aballu na sabila ta suka batar da mu hanya rabbana atihim bayfayn min al'azabi ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba wal anhum la'anan kabira ka la'ance su la'ana mai girma ranar lahira duk wanda ya bi wani wanda ba Allah ba to za su yi babu ni babu ka gaban Allah ido zai raina fata wanda kake girmamawa wanda shi ya kasance ya ɗauke ka daga Allah a nan duniya to an je lahira sai ka yi da ka sani wannan babban abin da shi ne da na sani za ta aukuwa don shi Allah cikin sotul bakar ya ce in sabara zai na tubi'u watan da ya kasance Allah ya kamata ka je sai nauyin wani ya ka bi shi don kana ganin girma ne na mukamin duniya ko kana ganin girma ne na mallanta ko na waliyantaka to sai abin ya kuma maka nadama kuma da kai da shi a baranta Allah ya ce ittabara allazina tubi'u min allazina taba'u lokacin da wa'anda aka bi za su yi babu babu su da wa'anda suka je su ittabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awil azaba suka ga azaba suka gane cewa sun yi kuskure da aka bi su akan kuskure wata taqba'at bihimul asbab duk wani sababi tsakanin su yayyanke ba su iya ceton su ba su iya hana yi musu azaba ba su iya yi musu kowane irin taimako وقال na اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا sai waɗanda suka bi su ce tash da dai za a koma dawowa duniya sai mu yi ba mu babu ku da ku da kuma kuka yi muna da kuka baranta da mu ma man baranta da ku wa qalil ladina tabu law anna lana karatan fa natabarra minkum kama tabarra'u minna kadhalika wa a'malahum hasaratin alaihim haka Allah zai nuna musu ayyukansu hasaratin suna masu nadama hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar kun ba su kasance masu fita daga wuta ba za ka za su yi damun sanin damu mububiwa ne ba saboda ya raba mu da Allah da mun sani da ba mu biwa ne ba haka Allah ya gaya mana cikin suratul sabai ni Allah yake cewa wa qal ladina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wa la bi alladhi bayna yadayhi ولو hmm. وقال الذين استكبروا وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا الذين suratu saba ya fito da details yadda za su yi wayanda aka biya da wayanda suka biya wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala billadhi bayna yadayhi wayanda suka kafirce suka ce ba za mu imani da wannan littafin ba ba za mu imani da wannan qur'anin ba da wanda ya zo kafin shi sai Allah ya ce walau tara alladhina zalamu idh wa zalamu idh yarawna al'azaba ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين Allah ke da za ka ga waɗanda suka yi zalunci lokacin da za kawo su gaban Allah waɗanda aka raunata masu biya ku ce ma waɗanda suka raunata su waɗanda suka bi su inda ba don ku ba da mun yi imani duk wani shahi da za ka biya ka ce mai lam duk wani shaidi da zaka biya ya aza ka ga wani abu da ya fi qur'ani to ranar lahira zaka ce mai laula antum inda ba da ku ba da mu rike wannan qur'ani don kakka yadda ya kasance akwai wani shugaba na siyasa ko akwai wani shugaba na mai addini wanda zaka bi ya kasance ya kasance cewa ka ba Allah saboda shi don shi ma ba yadda zai yi ba wa a ladina istakbaru lil ladina istubifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimina wa zai ce kuma muka hana ku daga shari'a bayan ta zo muku ku dai kun kasance mujrimai kuke ku da kanku sai su mai san mutu wa qala alladhina sufifu lil ladina istakbaru bal makru al hari wan nahari ta'muruna na an nakfura billahi wa na ji naj'ala an-dada, wa a asarru an-nadamata lamma ra'aw al-azaba wannan wa a asarru an-nadamata lamma ra'aw al-azaba kamar can ka kadhalika yurihimullahu ma lahum hasaratin alaihim dun dama ne duk wanda ya bi wani Allah sai yayi nadama kuma kun ga da sun ga faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya ce a'a wannan ya ce kai ne ka sani biko ce ana nan sadan na kuma ni guda ba da ibda akum mu muka ana ku biye shari'a bayan shari'a ta riga ta zo muku ai ba mu bane to kaga ko ina babba shi ka magana da karshe shi babba shi ka rufewa ba ka cikin suwata ibrahim sai allah ba mu labari da shaidan ya rufe da su allah ce wa bara zu kafin ita wa bara zu lillahi jami'a وقال وقال الضعفاء وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا أنتم مؤمنون Allah ya sa ku da za a wannan mutu muna aljanna ba mu gani ne kaga bayan sun yi mutu sun gama sai shi dan waqala shaytanu lamma qubiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi fa akhlaftu wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya yi muku alƙawalin gaskiya ni yi muku alƙawali ni kwance muku fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zage ni ku zage kawunan ku shi shedan bai tsaya wani abu ya ce ya faɗa musu gaskiya cewa to fa naushi ne ƙarya can su can cikin suratul sabai da Allah ya bamu labari sun tsaya suna jayayya da su da mabiyansu shi kuma shaɗan kawai ya rufe ya ce gaskiya ni laifi na ne na ɗauki laifi don shi da ma ya saɗan wuta ne Allah ya sa ba za mu ga wannan ba ya kama karanta cikin Qur'ani sai dai mu gani ta windo a muna cikin aljanna insha Allah tabaraka wa ta'ala don haka kada wani ya je wani mallami don shi inda ake gane mallaman kwarai da wanda ba na kwarai ba mallaman kwarai kamar a immal arba'a kamar abu hanifa kamar imamu malik kamar imamu shafi'i kamar imamu ahmad bin hanbal kowane sai sai idza sahal hadithu fa huwa madhhabi sai ce kakku dini idan ga hadisi ingantacce in kun ka samu hadisi ingantacce ku aji magana ta ku bi hadisi ingantacce yanzu mutumin da zai ce wa akwai wani abu da ya fi qur'ani so dubu shida da da shi ma ya faɗi haka da ba a huta ba ya ce in kuka wani abu da ya inganta ku aji da mutane za su bi shi akan akwai abin da ya fi qur'ani so so so kaza ai ba wanda zai bi shi akan haka amma a immatul huda wanda ke su shugabannin shari'a ne su abin da suke gaya mutane duk matsalar da ni faɗi idan kuka ga kuskure ciki ku aje ta ku kama gaskiya ko kai yanzu da kake da ɗalibai 'yan islamiyya ka ba su fatawa suka ji cewa ga wani malami wanda ya fika girma ga wani hadisi an ba su fatawa kakkai fada da su mallamai da yawa suna fada da ɗalibansu don ni za su baffata wasu su koma ta wani don ni za su baffata ka ba kana son ku yi ah, baranta da juna ranar lahira a ce musu ga hadisi ya inganta duk shi ne su wayance imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal duk shi suke gudu kaske idan kuka ga hadisi ya inganta to ku kama ku ban mazaban mu ku ban fahimtar mu su ce idan kuka ji wani ra'ayi daga gare mu sannan aka ruwaito hadisi to ku yi jifa da wannan ra'ayin mu akan bango sai su nuna cewa biya Allah da manzon Allah shine daidai ko shugaba kake wani aiki kake da yanzu kana cikin shugabannin da za su hana mutane zuwa wajen sallah wannan matsalar ne sa muke ta ya saboda tana abin da ke aukuwa yanzu mutane su ne maka lebaranci ba ka son a tashi domin kan lokacin sallah lokacin sallah ya kana ce musu su ƙara aga bulo ɗaya bulo ju'a'a in lokacin da Allah ya yi bari ake mutane na aikin banki a ce ba za su tashi ba su je su yi sallah ko ran juma'a ba za a ba su dama su je su yi ba ko a kamfaninka a ce an bari an tafi juma'a ko wani ya yi dabara wai a kasuwa sai shi ya tafi masallacin juma'a sai ya sa yara shago su tsare ranar lahira an kuka yi mai ɗa'a ba ku je ba za ku baranta da shi ya ce ai ban da kun tafiya kuda ban rike ku ba sai ai ce mu tsaya ba za ka ba mu kuɗin nan ba idan ba mu tafi ba kaga istabara allazina tubi'u min allazina taba'u kenan ba kakka yadda kai ka zan kana da wani shugabanci da za ka tauye wani ga lamarin Allah in lokacin sallah ya yi, duk mai aiki kasanta ke mai je yi sallah in lokacin juma'a yi, duk mai aiki kasanta ke mai je ya yi, ke mai je yi juma'a in ka bada fatawa ko kana bisa wata fahimta ka ya gano wani abu a wani wuri an sa ka yi amfani da shi in ba kai baka fahimce shi haka nan ba to kuma kasan matsala ce ta saɓani ba shi ya yi amfani da wanda ya fahimto don ka aje lahira ya kasance wanda ya fahimto shi ne daidai kai kuma ka hana shi kai kuma ka hana shi yayi maka da'a akan kuskure sai ya ce rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya ubangiji mun yi da'a ga shugabanninmu na siyasa shugabanninmu na mulki da kubara'ana shugabanninmu na addini da malamanmu suka fassafar da mu hanya wannan bai shiga ga malaman da suke bisa daidai suke bisa sunna suke suka yi kuskure aka bi su akan haka misali kamar malaman mazhabobi kamar manya-manyan malaman mazhabobi sawa'an wayanda aka sani ko wayanda suka zo bayan su wayanda suke ijtihadi suke yi annabi ya ce idan mutum yayi ijtihadi ya samo daidai yana da lada biyu idan yayi ya yayi kuskure yana da lada ɗaya. don haka akwai bambanci tsakanin wanda yake batar da kai ga hanyar Allah wanda yake kiran kanka ka san girma nai wanda yake zuwa da wani abu ya nuna maka yafi na kitabu wa sunna da wanda yake cewa a kitabu wa sunna na ɗauko wannan shi ne fahimta ta amma sai aka samu wani fahimta da ta fita shi domin wata ran saɓani na wa'annan mallaman da suke matul huda irin imamu Malik imamu Shafi imamu Abu Hanifa imamu Ahmad bin hambal su saɓani wata ran na fassara ne dukkanin su za ka samu wani lokaci aya ɗaya ce amma wannan ya fahimce ta kaza wannan ya fahimce ta kaza ko kuma wannan ya fahimci wani dalili a cikin wata aya ko kuma shi ya fahimci wani hadisi da kai gare ka yau musu malamai sun fahimci za'ifi ne amma shi a can lokaci ne zai yi hadisin ba za'ifi ba ne zai yi hadisin ba za'ifi ba ne cikin littafan da aka kone a undulus cikin littafan da tatar suka kone cikin littafan da suka ɓace wasu hanyoyin hadisin suka ɓace zai yi hadisin ba za'ifi ba ne amma yau abin da ya kawo muna saboda an samu matsaloli na bacewar littattafai da bacewar rubutu da kowane littattafai bai iso duka ba hanyoyin hadisin ba su iso duka ba sai wani malami da ya zo daga baya sai ce hadisin ba ifi ne don shi idan magabaci ya inganta hadisi ka'ida ce ilmin hadisi idan magabaci ya inganta hadisi na baya ya ba a kwantar da hadisi to an fi kula da maganan magabaci don zai ya tsaya ga wasu hanyoyi da na baya bai tsaya ba amma in na baya wanda ya wuce ya ba a fa hadisi na yanzu ya inganta to an fi kula da maganar na yanzu domin zai yi wasu hanyoyi sun iso mai wanda ba su iso ma bi so ma na gaba ba yanzu misali a ce imamu dawud kudne ya ce wannan hadisi ingantacce ne da hanyoyi ne duka imamu ahmad ya ce wannan hadisi ingantacce ne da hanyoyi ne duka sai a samu wani da zo baya imamu iraki ko imamu suyuki ko imamu sakhawi ko imamu shaukani ko imamu albani wani ya zo ya ce a'a wannan hadisi ba'ifi ne sai yi haka dai suka yi shu wanda yake da iti ne to an yi kula da na farko da imamu dawar kudni ya ce ya fi zai ya tsaya ga wasu hanyoyi ne imamu ahmad abin ya ce zai ya tsaya ga wasu hanyoyi ne amma idan imamu ahmad ko imamu zara kudni ko imamu ya zo ce wannan hadisi ba isi ne sai aka samu ibn hajar daga baya aka samu nawawi daga baya aka samu ibn hajar daga baya aka samu as-sakhawi daga baya aka samu al daga baya aka samu shashaukani daga baya aka samu al daga baya sun ce a mun tsayi ga wasu sashen hadisin ya nuna hadisin ingantacce ne su ana amfani da maganan na baya ga ingantawa domin ana tsammanin kila wasu littattafai da wancan bai haɗu da in kuma na bayan ya ce lalle hadisi ingantacce ne to zai yi ya tsayu ga wasu dalilai sai in dalilan da ya ba su na cewa hadisi ingantattu ne su ne na baya ya diba ya ga cewa lalle ba su inganta ba ala ne halin su in wa'annan mallamai masu cewa wanda su a sunna suke aiki a qur'ani suke aiki amma yana yiwa su samu kuskure irin na dan adam su ba su shiga cikin wa'annan ina a bana sadaka rawa kubara ana ko daidai ka yi musu ko kuskurin suka yi akan kuskuren da kai ba sani ba ana fata Allah ya yafe don shi wasu in suna magana duk da bai inganta ba sai su ce wal a'immatul arba'ati al mujtahidin wa muqallidin bi ihsan ila yawm din wannan magana bata dace ba muqallidin bi ihsan ba a taqlidin a'immatul arba'a idan kawai ai musu taqlidi su wuce da an ce wa mustabi'in bi ihsan ya fi don shi ba ka samun ta ga irin a'immatul huda suna magana mafi yawa irin wannan magana wa mustabi'in bi ihsan lokacin wancan magana ce ta waɗanda misali mallaman da suke biyan mazhaba ido rufe sai su ga cewa in an yi takalibi? a takalibi baya da kyawu sai dai ittiba'i ake yi ka haka a ce wa mutabi'i na shi ba za ka samu irin wannan magana ga irin tila wani magana irin shagga su dina albani ko usaimin ko wani wanda yake yake cewa abi dalili abi dalili ka tsaya yi takalibi. ala kulli halin ni nake so in ce abin da nake so in ce ne akwai mallamai wanda yake wanda ya bi su akan kuskure da shi bai san kuskure bane yana da uzuri wanda ya bi su akan kuskure bai shiga cikin wannan ayat wanda ya bi mazhaban malikiya akan kasawa sai ta rikin sanin dalili ya zan rayuwa ta gaba ɗaya a mazhaban malikiya yayi zaka shi rayuwa ta gaba ɗaya hadisi bai zo mai na aza hannun dama bisa ga hannun hagu ba ya yi rayuwa ta ko kuma bakin iyakar fahimta kai cewa mallaman nan sun ce suna da wasu hadisai ya yi wa'annan hadisan a bakin iyakar rayuwa ta da ya su sun istiraha ba saboda hadisanta ba su zo mai ba ko bai fahimce su ba ko wani abu da haka wanda ke kasawa ce da gare shi amma akan jahilci yayi to ana fatan mai cewa bai yi laifi ba amma in ya sani ya bi to ya yi in ya sani ya bi ya yi laifi irin wannan ba daidai ba ne sai bayan wannan hukuncin sai suka yi musu mugunya addu'a rabbana atihim bi ifayni min al'adabi wal anhum la'nan kabira sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa لا تكونوا كالذين tace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani la takunu kal ladina azaw Musa kada ku kasance kamar wanda suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barantar da annabi Musa kan kazuffan da suka yi mai abinda suka ce cutar da suka yi mai wa kana inda Allah wajiha annabi Musa ya kasance mai girma mai mukali mai fada aji mai fuska inda Allah wanda yake Allah yana sauraron annabi Musa Allah yana ganin girman annabi Musa Allah yana taimakon annabi Musa Allah ya sa annabi Musa cikin ulul azmi minar rusuli babu wani annabi da aka wahalsuwa cikin annabawan baya da ya kai kamar annabi Musa hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake kasaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qasman annabi sallallahu ya yi rabon wasu abubuwa aka zo mai da wasu abubuwa ya raba fa qala rajulun sai wani mutum yace inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullahi sai ce ma annabi wannan rabo ba don Allah aka yi ba annabi baka yi adalci ba kaga iyaka kwamfara kenan ko annabi sun sai yi rabo an ce mai wannan rabon ba don Allah ka yi shi ba ne annabi bai yi rabo da Allah ba zai yi rabo da Allah waye gwada muna Allah waye san Allah waye kai shi sanin Allah annabi ke cewa inni la asqakum lillahi wa akhshakum lahu ta hannun wa ba muka san Allah annabi ce ni nufi ku bin dokokin Allah ni nufi ku tsoron Allah sai wannan mutum ya ce wannan rabon ba don Allah aka yi ba فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته سينزو إن جاء عبد الله بن مسعود نزو لقيام عن النبي صلى الله عليه وسلم فغضب سيفشي حتى رأيت الغضب في وجهه هل يقع على من فتك هو ثم قال sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yarhamullahu Musa Allah ma annabi Musa rahama qad ya bi akthara min hadha fa sabara shi an cutar da shi fiye da haka kuma yayi hakuri shi annabi Musa babu wani annabi da aka cutar suwa kamar yadda aka cutar da annabi Musa saboda shi da Fir'auna ya fara banu Isra'ila suna ƙarƙashin Fir'auna sai ya zo domin ya cece su domin ya fidda su a ƙangin bauta domin ya sa su bautar Allah domin ya yi ma Fir'auna rabbi kuma ya yi ƙoƙari, ya sha wahala tsakanin shi da Fir'auna Fir'auna ya bashi wahala mutanen Fir'auna suka ba shi wahala har ya kai sai da ya tsere ya bar misira zuwa madayana yan yi hijira ya dawo ya daɗe wajen fir'auna yana kira sai da fir'auna ya ce a bi shi da shi da mutane ne a kama su wata ya sha wahala Allah ya tsarkar da shi da shi da mutane ne suka fita da kyar ta hanyar buga sanda akan gulbi dai musu hanya suka fita wayannan banu isra'ila da ya tsarsuwa wayannan bani isra'ila da shi yi musu sanadiyya suka tsira suka dawo akai ne su ma suka dinga azabtar da su suka dinga yi mai maganganu suka ce ba za su yi imani da shi ba qalu lan na laka hatta nara Allah jaharatan suka ce ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah kwata kwata suka yi mai azafi daban-daban ha Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la kunu kallazina adaw Musa ya ku inuka imani kada ku kasance kamar wa'anda suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya barantar da su ga abin da suka ce cikin abin da ya zo haka akwai hadisin da ya zabbata cikin sahih bukhari na cewa wata ran daga hadisi abu huraira Allah ya kara mishi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna musa kana rajulan hayyan sitiran annabi musa ya kasance mutum mai kunya mai so ya fitoci kai ne la yura min jildihi shay'un ba ya bari a ga komai na jikin shi na fatar shi iski iya aminu don jin kunya da yake na hakan fa'azahu man azahu sai waɗanda suka cutar da shi suka cutar da shi ba cikin kakarar mutane ne ba shi shine matsala min bani isra'ila na banu isra'ila na mutanen da suka bi shi sai suka cutar da shi faƙalu sai suka ce ma yastatiru hada tasattura illa min aibin bijildihi babu abin da ya wannan boyewa baya zuwa cikin mu yayi wanka baya bari mu ga al'aura ce wani aibi a gare a jiki nai in ma barasun ko dai kuturta ce fari fari da rai a jiki da baya son a gani wa in ma udratun ko kuma gwaiwa yake da shi wa in ma afatun ko kuma wani ciwo yake da shi wa inna Allah arada an yubari'ahu sai Allah ya so ya barantar da shi ya nuna cewa bai da irin wannan cuta mimma qalu daga abin da suka ce fa khala yawman sai wata ran yake banta wahdahu shi kadai yana wanka fa wada'a thiyabahu ala al sai ya sanya tufafi ne akan duwatsu sun matakala sannan sai ya yi wanka ya aza duwatsu ne a kan dutse sai yana wanka falon ma faraga lokacin da ya gama wanka akbala ila fiye sai ya fuskanci tufafi ne liya akuza ha domin ya ɗauki tufafin wa innal hajara sau bihi, sai dutse sai ya gudu da tufafi ne ya ki tsayawa fa akhadha musa sahu. sai annabi Musa ya riki sanda tai wa talabal hajara sai ya bidi dutse ya bi dutse faja'ala yaqulu ya dinga cewa saubi yana cewa tufafi ne tufafi na hajaru saubi ya dutse tufafi na hajaru ya kai dutse ha ila mala'in min bani isra'ila har ya kai zuwa ga wani taro na banu isra'ila masu zargi ne cewa yana da gwaiwa yana da cuta yana da cuta kaza fara auhu odiyanan sai suka ganin shi tsirara ahsana ma khalaqa Allah azza wa jalla mafi kyawun abin da Allah ya halitta wa ma ya kununa sai Allah ya barantar da shi ga abin da suke cewa wa qama hajar sai lokacin sai dutse ya tsaya fa akhadha thawbahu sai annabi Musa ya ɗauki tufafi ne falabisahu sai ya sa tufafi ne wa qafiqa bil hajri sai ya fara dukan dutse bi asahu da sandashi sai annabi ya ce fa wallahi na rantse da Allah inna bil hajari lanadaban min asari dutse yana da kufan inda annabi Musa ya bugai salasan so uku au arba'an ko so hudu au ko so biyar fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine ma'anar cewar da Allah yayi ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina adaw Musa fa bara'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha yanzu cikin wannan hadisi akwai abin da ya saba hankali saboda kawai an dutse wani na cikin hadisan da wancan mutumin yake ta duka wai dutse ya yi gudu to zai an ka ce Allah ba zai iya sa annabi ba zai iya sa ta hanyar annabi shi dutse ya gudu ba to ni aka ce ma mu'jiza kenan ni aka ce ma karama kenan idan annabawan Allah sun zo magana ɗaya suka tawa mutanen su ko yau masu wa'azi magana ɗaya suke wa mutanen su ko kai magana ɗaya kake wa mutanenka to amma in akwai wata mu'jiza da karama wai shi yana ganin wannan hadisin bai dace da hankali ba ai hankali zai cin karo da hadisi ingantacce al-aqlu sahih la ko la yu'aridu al-naql sahih hadika hankali ingantacce hankali na kwarai baya cin karo da abinda da aka kirato na kwarai in hankali ya ci karo da nasi to ko dai nassin ne bai inganta ba ko kuma hankalin ne ya kasance bai inganta ba bai kai ba amma yanzu hadisi na zuwa cikin bukari har tuhuma kai sai ne a cikin wani hadisi na tuhuma cewa annabi Musa ga yadda yake mutum ne mai kunya yana boyewa yayi wanka suna garzi ne Allah yana son ya barantar da shi sai Allah ya sa dutse yayi gudu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce inni la alamu hajaran yusallimu alayya bi makkah ba aike na san wani dutse da yake min sallama a makka kafin a aiko ni annabi sallallahu alaihi wasallam in ya wuce dutse ya ce mai assalamu alaikum wannan fatun kafin a aiko shi akwai wani abin mamaki a ciki Allah zai iya sa dutse yayi magana ranar lahira ba Allah zai sa mutane su yi magana ba su ce wa qalu lil yujludi lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu allazi an taqa kull shay'in ashe Allah na sa komai yayi magana don shi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bai dai. sai ce bainama rajulun yasuqu baqaratan wata ran wani mutum ya jawo saniya yana tafiya in qalat sai sanuwar take inni lam ukhlaq li hadha inna ma khuliqtu lizar'i ni ba halicce ni domin a hauni ba an halicce ni domin noma ne an halicce ni domin yi aikin gona da ni ne sai mutanen da annabi qalu subhanallahi ta kallon tatakallamu ya rasulallah sai sabban da annabi suka ce subhanallahi ya manzo Allah yanzu saniya ta magana faƙala sai annabi ya ce ni inni la uminu bihi wa abubakar wa umar annabi ya ce da ni da abubakar da umar mun yarda da wannan magana lokacin abubakar da umar ba su wuri zaka imani shi ka sa ka yarda da irin wayannan abubuwa a ce dutse yayi magana aka ce kaza yi magana a ce kaza yi magana zaka cikin wannan hadisin babu abin da yake nuna cewa wai ba abin da bai yiwuwa ne a ce dutse yayi gudu ko kuma annabi musa ya yi madutse ya yi madutse ya daki dutse domin mai domin mu'jiza ce Allah ya ba shi ga annabi ya ce sanda ba ta bugun dutse a ga alamun kwanci amma sai ga an ga alamun kwanci kuma annabi ya ce ya rinke da Allah haka kai. kuma wannan hadisin cikin bukari aka rawaito wannan hadisin haka hadisi ingantacce ne kuma ya nuna muna irin cutaswar da banu isra'ila suka yi ma annabi musa sun cutar da shi ta yi mai ƙazafin cewa yana da gwaiwa yi mai ƙazafin yana da kuturta yi mai ƙazafin yana da aibi Allah ya tsarkar da shi daga haka nan kuma annabi Musa ya kasance mai fuska ne inda Allah Imam Tsabari shi ma ya fidda wani hadisi da da isnadi ingantacce daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace bal kana azahum cutar da suka yi mai azahun iyahu cutar da banu isra'ila suka yi mai iddi'a'uhum alaihi qatl haruna akhihi da annabi haruna ya rasu ta suka ce shi ya kashe shi suka yi mai kazafi annabi musa ya sha azuffa daban-daban daga mutane ne ya sha wahala daban-daban daga mutane ne yanzu shi ya ce a ba annabi haruna annabci fa yace a fi ushdid bihi azri wa ashriku fi amri ce a sa shi ya kasance shi ma annabi ne amma da ya rasu suka ce ai annabi musa ya kashe shi suka ce shi ya kashe shi ah, ya roci wannan hadisin daga hanyar Sufyan bin Habib daga Hakam ah, bin Utaiba kenan an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib yace qauluhu qaulullahi ce da Allah yayi la takunu kallazina azaw Musa kada ku kasance kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa abinda ake nufi yace sa'ida Musa wa haruna jabal annabi Musa da Haruna sun hawo wani dutse famata Haruna sai annabi haruna ya mutu a can ya rasu a can faƙalar banu isra'il sai banu isra'ila suka ce an taƙatar ta ka kashe shi wa kana a shadda hubban lana domin shi ya kasance ya fi ka son mu ai mun san da mu da kai annabi haruna ya fi ka son mu ko lokacin da kabban mu da shi muka bauta ma dan maraki kai da ka dawo kai yi fada kai yi mai fada kare da ya fi mu son ya fi ya fi ya fi ka son mu wa lana minka kuma kowa alyana lana minka ya fi taushi shine tausasa mana fiye da kai fa azahu zalika sai suka cutar da annabi Musa da haka fa amara Allahu mala'ikata sai Allah ya umarci mala'iku fa hamalatu suka ɗauki annabi Haruna hatta mu bihi ala bani Isra'ila har suka wuto da shi ga banu isra'ila suka wuto inda suka zama mala'iku suka ɗauko annabi haruna suka wuto da shi inda banu isra'ila ke zama wata kallamatin mala'ikatu sai mala'iku suka yi magana bi mautihi da mutuwa sai suka yi cewa lalle mutuwa yi ba annabi musa ya kashe shi ba hatta arafa banu isra'ila annahu qad mata har banu isra'ila suka gane cewa lalle fa mutuwa yayi ba annabi musa ya kashe shi ba fa barra'ahu allah min zalika sai Allah ya bazantar da annabi Musa daga haka fantalaqu bihi fadafanuhu sai mala'iku suka tafi da shi suka binne shi falam yaqbali ala qabrihi ahadun min khalqillahi illa raqib babu wani mutum da ya inda suka binne shi sai wanda aka ce maraqib faj'alahu Allahu asamma wa abkam sai Allah ya sanya shi daidai kuma kurma baya iya magana bale ya gudu inda inda aka binne shi bale da haka babu wanda ya san inda kabarin annabi Haruna yake cikin banu Isra'il duk wannan da yana nuna cewa cutarwar da suka wa annabi Musa cewa daban-daban ce don shi Imam tabari ya ce wa aulan akwali fi zalika bis sawabi zancen da ya fi inganta cewa cutar da a bani isra'ila suka wa annabi musa an yi kala shine a ce inna bani isra'ila azau nabiyallahi bi ba'di ma kana yakrahu cewa banu isra'ila sun cutar da annabi musa da wani abu da yake kyama an yi uzuwa bihi wani abun da baya sun a cutar da shi fa bara'ahu allahu mimma azahu bihi sai allah ya barantar da shi ya wanke shi daga abin da suka cutar da shi da shi waja'izun an yakuna zalika kana iluhum in kana iluhum in innahu abras zai yiwu cewar da suka yi yana da ciwon kutota ne wa izin an yakuna kanat ji'a'uhum alaihi a kai harun zai yiwu cewar da suka yi shi ya kashe a ɗan uwan shi haruna ne wajen izin an yakuna kullu zalika kuma zai yi dukkanin wannan ne annahu qad zukira kullu zalika domin duk wanda an ambace shi da isnadi ingantacce za ka lata kunu kallabi na azau musa zai yi duk ya irin cututtukan da aka wa annabi musa cewa wa'annan sun cutar da shi wa'annan sun cutar da shi sai allah ya haɗe gaba ɗaya sai allah ya barantar da annabi musa don haka sai allah ya yi shi ne domin waɗanda suka cutar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kasance sun wa'arsu sun nisanta daga cutar da shi domin Allah ya barantar da annabi Musa don haka Allah shi ma zai barantar da Allah shi ma bai zai barantar da shi sai Allah ya ce mai gaba ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida hmm. yuslih lakum a'malakum kamar yadda faɗa muku farkon wannan surar cikin wannan sura akwai ayoyi cikin ayoyin da aka fi ko waɗanne karantawa wannan ayoyin guda biyu suna cikin ayoyin da aka fi ko waɗanne karantawa ana karanta su ga khutbatul haja domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya suwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuma domin abin da suka kunsa na maganganu wa'inda suke da matukan muhimmanci wa'inda su kadai wa'azi ne su kadai wayannan ayoyin in ka saurare su kai aiki da wayannan ayoyin guda biyu to duk lamarin ka na duniya da lahira zai gyaru Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron shi wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana daidaitatta in za ka faɗin magana ka tabbata magana daidaita ta ka faɗi ka tabbata abinda ka faɗi ba abinda ke hasala Allah ba ne ba abinda ke jawo hushin Allah ba ne kada domin ka yi izgili kada domin ka yi dariya kada domin ka sa a yi dariya ka faɗi wata magana da za ka jawo maka hushin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutum na faɗin magana ta fushin Allah bai ma san ya faɗi ba ka jefa shi cikin wutar jahannama ya shekara saba'in yana tafiya dubu saba'in yana tafiya bai kai inda zai je ba saboda kakka bari domin ka ba mutane dariya domin ka samu like domin ka samu retweet domin ka samu comment ya kasance ka faɗi wata magana da kake da izini ga addini in za ka faɗi wa ƙulu ƙaunar sadida ku faɗi magana wadda yake daidaitatta magana wadda yake ta ƙwarai idan ka faɗi maganar da ba daidai ba domin izgili ko domin wani shugaban ka ya ji daɗi zai yi domin siyasar ku sai ka faɗi wata magana wadda yake kai ka san ba daidai ba ce kai ka san ba adalci ba ce amma za ta faranta ma shugaban siyasar ku daɗi ko shugaban ƙabilar ku daɗi ko mai gidan ka daɗi ko mallamin ka daɗi ko tafiyar ku daɗi to wannan bata zan ƙaunar sadida ba ƙaunar sadida ita ce magana ta ƙunshi adalci idan kuka yi haka me zai auku yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku sai kasance duk inda ka sa kanka sai ka ga lamarin ka na tafiya daidai duk inda mutane ka shiga su samu matsala sai ka ga baka samu matsala duk aikin da ke ba wasu wahala sai ka ga nan take kana cin jam 200 da wani abu kana cin credit 13 ana cin credit 13 sai ka ci tara na waye ka ci wasu aleku ka ci waye sai kasance duk abin da ake so a cikin guda ka same shi sai ga duk wani kwas da ake cewa yana ba wani wahala sai ya yayi ma sauki duk wata takara da ke ba wani wahala kai in ka shiga sai yi ma sauki duk wani neman aiki da iri ne sai mai galihu don ka kiyaye bakinka ba ka faɗi sai abin da Allah yake so ba ka faɗi sai abin da annabi sallallahu alaihi yake so sai ya kasance cewa yuslih lakum a'malakum Allah ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ya gafarta maka wasu zunubai da kai in kana faɗin magana kwarai duk da zunubanka ya fema ma akai wani laifuka da kai da gaɓoɗinka sai a yafe ma wani kuskure da kai cikin maganganun sai a yafe ma sai Allah ya ce wani yi Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya ma Allah da'a da manzon shi hakika ya samu rabo babban rabo gobe zan karanta mana wani hadisi da ke nuna cewa annabi sallallahu yana karanta waɗannan maganganun a duk inda zai magana a duk inda zai hudu ba yana karanta waɗannan maganganu ana nuna min lokaci yayi tun dazu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan insha Allah jibi Allah zamu rufe tafsiri 25 ga wannan wata insha Allah a ranar za mu tafsiri baka abin da ya rage mana shine tafsirin gobe da tafsirin jibe wallahu ta'ala alam abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke iya ansawa mun rufe an mu taimakon marayu tun jiya zaka babu taimakon an mu taimakon marayu yau bismillah wanda ya yi kunuti kafin ɗauka daga rukuni ko bayan ɗaukowa da rukuni dukkanin su babu ishali sun amma abin da ya fi dacewa kunutin sallar farilla sai a ɗauka ko daga rukuni kunutin sallar wuturi kafin a tafiya rukuni za ka in wuturi ne abin da ya fi zama daidai da sunna kafin a tafi rukuni ake yin kunuti in wuturi ne irin wanda ake cikin ramadana da sauransu in kuma sallar farilla ce to sai an ɗauka ko daga ruku'i saboda hadisin bukari da muslim na wa'inda annabi ta sanar yawa kunuti bayan yakin hudu gaba ɗaya sai an ɗauka ko daga ruku'i yake yi a sallar farilla na fila kuma kafin a ɗaukako daga tare a kan ruku'i ne kuma abin da ya fi dacewa shine ba dole sai an yi kunuti kullum bai an yi kullum babu laifi domin hadisin kunuti hadisi ɗaya ne a wuturi ne hadisin anas da annabi sallallahu ya koya mai wannan hadisin na na kunuti amma wanda yayi bayan bayan ɗaukakowa ko bayan ɗaukowa duk akwai sallah kuma duk babu laifi sai daga abin da ya fi dacewa da sunna wallahu ta'ala na abin da ya inganta shine wanda annabi ya koya ma sayyidina hasan allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa qina wasrif anna sharra ma qabaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka babu bil haqqi bil inganta ba fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabaraka rabbana wa ta'alaita in an tsaya nan ya fi an tsara wata addu'a da ba wannan ba yana halatta sun kauli mafi inganci amma tsayawa kan wannan ya fi wallahu ta'ala ba a sallah gaban liman dukkanin malamai sun ta akan cewa kuskure ne a yi sallah gaban liman sai da sun yi sabani wanda ya sallah gaban liman akwai sallah sai ko babu a mazaban malikiya da mafi yawan malamai suna cewa akwai sallah sai makaruhi yi. sallah gaban liman makaruhi ne amma gaba hanabila suna cewa babu sallah sai duk wanda ya sallah gaban liman babu shafi'iyya suna ganin cewa ko da liman da ma mutum guda ake sallah mutum guda da liman yake sallah sai an dan jawo baya wanda ya sallah gaban liman bai da liman saboda liman ana ce mai imam an samu imam daga amam gaba gare ka ne to kai sallah gaba ka koma kai imam kenan da kai ne imam zaka ba daidai bane ana sallah ne bayan liman zaka duk wanda ya sallah gaban liman akwai sabani ga sallah kai duk sun yadda ba ta da kyau amma akwai sabani akwai ta ko babu ta daga masu cewa makaruni ne sai masu cewa babu sallah za ka nisantar da sallah ka daga shiga cikin sabani ka dawo bayan liman shine sunna shine daidai wallahi ta'ala amma ka ta kada ku da aiki da ke kuma zaki ba a gobe zuwa na wurare kuma a na tsoron da ya ba a makarantar islamiyya da ke goshi idan ya fara aiki ba zai samu a wani islamiyya ne ta kuma islamiyya ba zai samu zuwa aiki ban sani ba wallahu alam kuma yana tambayin ba wari na bane sun girme yi duk tambayar da sai an yi istihadi ta girme ne wanda dai sai ya ankawa wanda yake na karanto ta a cikin littattafai na san ta na karanta ta ai na yi ta a waje kaza na koyar da kaza ina iya yin ta amma wanda sai na yi istihadi ta ta karfi na Allah ta'ala ala wanda ke cewa malamin da halarci malamin Qur'ani da yake kuma da rawa da kuma har ma wasu lokuta da nuna wasu cewa ya fi kowa na farko kai da ya ce cewa ɗagawa da kuri kai ƙoƙari ka har da shi sai ka gani da zai ma ɗagawa da kuri kakka yadda ya sai ma ɗagawa da kuri kai baka har da ce ba na biyu babu kyawu har da ƙorani ya kamata ta kasance ta samu cin yana aiki da shi na tawabu na sha wajen lakta in bada misali in ce har da ci ƙorani ɗai ya gazan cika har da ke shi ɗai baka aiki da shi ai ƙorani ya hana ɗagawa ko ƙorani ya hana jiji da kai sai ya kasance kana yi bai ma amfani ba yanzu wannan waya ta hada ci ƙorani komi yana cikin ta na ƙorani ma ba ya aljanna ta ba saboda matsala ba ta aiki da shi haka nake barin ta wajen caji inje yau sallah ba ta zuwa ba ta komai ba ta sallah ba ta salati babu abin da take yi kaga ai kuma da hada ci biyu yana kala daban-daban YouTube ba da aljanna ne ba amma yusuf ya haida ce kowace irin haida da kowace riwaya da kowace qira'a da kowane tafsiri yusuf zai yi ba kuma ko gargada zai yi ka samu 5G network bai tsayawa bai gajiya ko da yaushe ka tuntubo shi yana karantawa amma matsala yusuf bai amfani da da bai amfani da shi youtube za a ganshi yana nan bai sallar juma'a bai ta jama'a bai azumin ramadana bai sahur bai buɗin baki kaga ya samu matsala ga qur'ani ko yana ta dai dai daka ba karanta shi ba aiki da shi daka mu ji tsoron Allah mu yi aiki da abin da muke karantawa wannan haka yake ga qur'ani haka yake ga hadisi haka yake ga duk sauran ilmomin addini wanda ya kasance har da cewa ɗaya baya baya aiki da shi kamar fitila ce da take kone kanta tana haska ma wasu wallahi ta'ala wani da cewa ne ne mamun da ke ko lokacin da ake na da ke ana suna da da suna da su kun kabbata cikin sallah suke ko kuma sun sace sallah ne ba daidai ba ne in za su koma gefe can koma sahun baya babu matsala sai kasance na yi sallah abin da ne kamar masu itikafi wani na tsarka a goma sha ɗaya sai ce bari in yi bari sun yi ta ga tahajjud zai ana tarawih ne yana can bakin bayan masallaci yana tashin qur'ani ko yana zikiri wannan babu laifi amma bai tsaya a cikin sahu domin ya kaɗe sahu ya kasance sahu bai sabu da juna ba wanda ke babu kyawun wallahu ta'ala a'lam lokacin da idan da zuwa a kama cikin kawo da masallaci Eh, yana halatta in lalura ta kama shi misalin lalura shine toilet shine babban lalura shi ma ake ce ma lalura cewa lalura yana son shiga toilet ba a toilet masallaci dole zai fita zai fita ya an su abinci ne ya zo ya ci wanda yake dole danja mai kawo mai in yana da kawo mai ba zai fita an sa abinci ba yana halatta ya fita amma kamar da yanzu suka hadisi baya sallar jana'iza baya zuwa gaisuwa baya zuwa sada zubu wa'annan baya yi zaka baya sallar sallar jana'iza baya biye shi da an ce ganin makauta za a yi sallar jana'iza yana ciki bai tafiya a yi sallar jana'iza da shi da duk abin da yake ke faya ne wani zai ɗauke ma wani sai ya bayyana da su ga yake kafi ba su ɗauke mai wallahu ta'ala Cumarda Kudeni Alhada Kudeni Hakkara Kalla Bahasa Bahasa Sumatera Rahmati Minta Alamu Jindu Kitabnya Misa Maka masuk terjadi antara diri Baik kalau kita telah Tuhan selalu besar Itu cuma beda alamu Eh, eh, idan jinin ya zo bayan tsarki ne sai kasance kudura ne ko sufura ya koma hadisin umma tsaye ta ce kunna la na kudura ta wasu sufura ta ba da tsohon shaya bayan an yi tsarki da wani fasin da wani anta anta da muke gani ba muke da ya shi komai in dai kin ga alamun tsarki kin ga farin ruwa da kike gani ko bushewar gaba da kike gani ko wani alamu da kike gani kika yi wanka sannan wani kurkuwa ya biyo baya to wannan kuma ba a kidan ya shi baya wajabta wanka kuma ba haila bane wallahu ta'ala Shin shi ko ya rasa ya ga wanda zai hauro cewa bayan ita ta tsara wata aure eh, da yana halatta ya gaya mata Allah ya yi abin yau ya karanta mata farkon suratun nisa'i wani sutum Allah ta sukudu fil ya sama aya ta suratun nisa'i shi ke da ya huta wallahu ta'ala amma kuma babu bukata yana halatta amma babu bukata saboda wata huwifi in ji mai ahalari shi da haƙƙin shari'i zai kasa mata tsoro cikin akwai aure da aka fasa akan haka ya ce mata kuma ita matan ba ta ni ita ni ba hana shi aure ba amma don ni tun yanzu zan shiga da da bakin cikin kishiya tun kafin a yi aure ina amarya a gaya min cewa wai za a yi min aure ya ta shekara biyu zai yi aure ka bayyana shekara biyu ita yake yi sai kana tuna shekara biyu sai lau cikin nishaɗi da jin daɗi sannan amma tun yanzu sai ka sai ka kawo magana kishiya auren da ba a yi ba kenan ya watsa ya zo ya yi tabiya ya yi tabiya sai gane kuskuren magana da ya yi wallahu ta'ala amma ta halatta ya yi wanda mazi ya fito ma cikin azumi ya gitta azumi ne ga sabanin malamai, inda malikiya mazi yana kare azumi inda mafi yawan malamai mazi bai kare azumi amma dai duk da haka nan inda kowa wanda mazi ya fito ma ga azumi ya yi kuskure domin ya rage ƙarfin azumi ne domin ya bari shawa sai ta yi mai tasiri kuma Allah ya ce game da mai azumi ya za'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli a shahawatahu ya zo fasara a wasu hadisai da cewa jima'i ya an hada da wasu hadisai wanda ba kan azumi suke magana ba kamar can wancan hadisin da annabi sun ce awa ya ce ahadina shahawatahu fa yakun lahu fiha ajr amma dai ya rage nauyi domin sha'awa ke sa maziyi ta fito baka bai kamata mai azumi yayi ajin da maziyi yake fito mai ba wallahi ta'ala wanda yana halatta mace ta bayyana karatu a cikin sallah yana halatta mace ta bayyana karatu a cikin sallah sai dai bayyana karatu ya sha babban da abin da ake fahimta da bayyana karatu ne bayyana karatu bayyana karatu shine ka jiyar da kanka na kusa da kai yanzu yana jin ka yadda liman ka yi ba bayyana karatu bane wuce bayyana karatu ne saboda liman jiyarwa yake yi shi liman abin da yake jiyarwa yanzu an saka limani yadda liman ka karatu ba shi ne bayyana karatu ba biyu yawa mutane na zuwa suna sallah su kai an gama sallah sai ka ji mutum na sallah shi ne sahu biyu uku hudu biyar na gaba duk suna jin abin da yake karanta wannan ba bayyanawa ake cin jiyarwa ake yi kuma liman ɗan yake jiyarwa za ka kai mai bayyana karatu shi ne zan kai kana ji na kusa da kai ɗaya yana ji ko na kusa da kai mutum biyu uku ba dole sai ya ji ba ta irin wannan ita ma mace tana yi abin da yasa wasu ke cewa mace ba ta yi domin sun ba su fahimci bayyana karatu ba sai suka ban su suka maji yawa irin wanda yanzu mai yake yi wallahu ta'ala mai ta kaba kamata ya kalazimci gidanta bai kamata ta fita wasu ayyuka ba irin waɗanda ake fita kullum kamar misali zuwa tafsir kullum ake fita sai in ta kama lalura ne in ka kama lalura dole sai ta fi tara ka ta wata mata ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah in je gona ta in yi tana ta kaba yake je gona ki zai yi yiwu ki ciki sadaka Allah ya amfana da wani kusa da biye ki amma ta mai san makanta zuwa kaza zaka mai ka kaba a sallar tarawih da tahajjud kamata ka tsaya gidanta ta yi domin ta gida ma ta fi lada babu uzuri babu lalura haka zuwa tasiri bai wajaba bai kamata gare ta ba ma domin me domin kamata ka zamna gida za ta ji ta waya za ta ji ta rediyo za ta ji ta komai wannan zaman da take na gidan ibada ne fa ibada ne bai yiwa ta kawo ta ibada za ta ji a wannan zaman shi kan shi ibada ne zaka ko ana zama kalau ta sanna gidanta ya fita fita masallaci tarawih ko tafsiri bale kuma yanzu tana da wani dalili zai zama da ita gida za ta zama da ita gida shi yafi zaman ta gida shi fi ba da ruwa ba wallahi ta'ala wanda ke cewa mutum ne a shekarun baya هذه المشكلة الأولية لأولادك أما يحكم على ذلك وعلى لا يكبر إن قبل تنتهي إلى يعطيك الحكومة لدولته يعطيك ina ba shi shawarar ya kyautata tuba ne da nadama sannan ya yi ta azumin nafila ya yawaita azumin nafila ya Allah Allah ya mai jabayin azumin nafila da na fahimtar da ya bari wa Allah ta'ala wanda ke cewa wanda ya yi

don haka tun da hadisin bai inganta ba in ka zo za ka iya tahiyatul masjid musamman ma tahiyatul masjid ce za ka yi kafin ka zauna kuma yadda ka yi haka ake a gida ake haka kayan fajar kuma yadda hadisin suka inganta sana a zo masallaci haka annabi yake yi wanda ya zo masallaci ya yi babu laifi wanda ya gida ya fi shi dacewa wallahu ta'ala لا يمكن أن da ya ga zai mutu masa da shi ta abuja amma kuma na ta ɗauke cewa da an yi jiki da su haɗa ƙarwa wanda kuma ma'aikin da ya zai da bayar ke yana halatta a sa mara lafiya ruwa da rana yana haɗin kuma wani da ke duk wani abu na allura ko taruwa wanda bai tsayawa matsayin abinci yana halatta wanda bai tsayawa matsayin abinci za ka likitan za a tambaya wannan ruwan da za a samu matsayin abinci ne suna ƙara mai kuzari wanda yake duk kuzari kamar yana in yana yi baya baya halatta wannan malamai wannan fatawa ba duka malaman lafiya da ma da sauran malaman cewa duk in ya kasance al-hukunan mugazziya domin wannan saruwar kukuna ne suna in kasance mugazziya ita ke kare azumi wadda ke tsaya matsayin abinci wanda baya tsaya matsayin abinci baya kare azumi kawai allura ce ake so a yi mai ta hanyar ruwan wanda za ta yi magani kamar allurar malaria allurar typhoid allurar wani abu ko ina aka wa mutum ita baka kare azumi amma an yi mai wadda ke tsaya matsayin abinci haka ruwan su ma sun kare azumi wallahu ta'ala الشرك شرعنا الله أسماء الحروف من أسماء الله ما شاء الله الله يا مدى موكا ان شاء الله زمن أكد باين وكما حكم موجود صلى عليه وسلم إن شاء الله زامي ونن آه، آه، لتا شريم دبقى عزمي أما ثلاثة أبو هريرة زي ونن لتا إن شاء الله زي ونن عزمي إن شاء الله زي ونن زي شريم إن شاء الله Jadi mana kita dah tahu ini pun kan, yang saya rasa aku liman ya manta ya sa uku sai ya tashi kawo ta hudu sai a salon babu kabliya babu ba'adiyya inda malikiya akwai wurare biyar a bambanci tsakanin farilla da nafila a inda ba a ba a yi sawi inda malikiya wajen guda biyar sai daga cikin sunan ne inda liman ya tashi rasa ta uku haka ya tashi ya sa a uku sai ya kawo ta hudu sai ya sallabe babu kabli babu wahabi wallahu ta'ala alam a samun tambaye ne cikin hudu ba da kai yau suka ce shiga dare 25 zuwa 27 sai haka da ne da ya kai shi ba da da biyar da kuma wala domin yin wanka ko kuma a ga an وكما يتفكر بالشعور ثم النتيجة خلافة أو الزمن الذي يحتمله موتى إن شاء الله موتى يا ديدي إن شاء الله كما shakna cikin albani a cikin asal na tafatin salati ya kawo hadisan da ke nuna cewa hanyoyin da ke karfafa hadisin abdullahi bin umar na kada yatsa akwai wani bawa Allah da ya rubuta littafi yana da cewa wa'in hadisan da su inganta bai sa mai al-bushara bi shuzubi hadithin ishara yayin wani abokin abokanmu ne mutumin Siriya ya rubuta wannan littafin wanda ya ci na shi haɗa hanyoyi da ya yi su hanyoyi hudu ne ya ka ja kan hadisin ah, kada ya tsabda inganta ba amma cikin magabata ma ba albani ɗaya fara inganta wani hadisin ba a ah, kauli ne a mazhabar imamu ahmad cewa ana kada hannu da kuma mazhabar imamu malik za ka kada hannu insha Allah wanda ya ne cikin magabata ma akwai da suka inganta hadisin sai hadisin ɗaya bai inganta sai an haɗa su duka wallahu ta'ala نعم يتمتع يتمتع وشي شكرا wanda ya samu raka a kuma juda a cikin raka a karshe ta kalla a zuwa zai ma da ke sabbin ne a ce da kalla a zuwa amma a biya ko a biya ta kama limanin zai yi kuma a wani kauli ba zai yi ba ita ba ajiya kaulan wahidan ba zai yi ba ajiya ba wannan yana cikin ahalar ya kaulan wahidan ba zai yi ba ajiya ba idan masruki ne aka tsere ba wasu malamai suna ganin ko kabliya bai yi ba saboda babu wani hukunci da ya ta'allaka da shi ga galiman wasu malamai suna ganin in kabliya ke tsaya ya yi ta dalili ko shi ne kafin liman ya sallame ya bar shi ne zaka tun da dai yana tare da liman bai sallame ba kaga ba ajiya sai an sallame ake yi amma in ya samu raka'a daya to shi sai ya tsaya ya yi kabliya tare da ya tsaya ya tare da liman liman amma yanzu bai samu kira ko daya ba ko yanzu ana zaman tahiya shi ilimin ya jifa kabliya zai tashi ne wasu malamai suna ganin tunda bai samu ko nuna da shi kai ba zai tashi wasu kuma malamai suna ganin saboda biyan liman zai tsaya kabliya shawarar da duka ba shi tsaya tun tunda liman bai sallame ba ya fi wallahu ta'ala shikenan akwai wata mata wadda ana cikin neman taimakon marayun nan da taimakon wanda yin musulunta san aiko malam ismaila malam ismaila na nhis cewa da allah ya karɓo mata a kawo za ta tura taimako shekaran jiya ta tura taimako ta tura dubu ɗari a ba marayu dubu ɗari a ba wani wadakan musulunta yau allah ya yi mata rasuwa ta rasu abin sosai za ta yi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 آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأطعم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت مسكنة فزد في إنسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها ألا كيمك رحمة ألا كيمك جنكي ألا كساكن تقيمتنا wannan taimakon da ta kawo aka ba marayu Allah ka karba mata Allah ka karba mata Allah ya taimaka wa wayannan marayu ta ji tausansu Allah ka ji tausayinta Allah abubuwan da take yi na sabo na zunubi Allah ka yafe mata Allah ka ji kanta ya rabbal alamin yadda take son a shiga addinin ka har ta ji daɗi ta taimaka ga wanda ta shiga addinin ka ya Allah ka yafe mata kurakuranta ya Allah ka ji kanta ya Allah ka fi ta rahama Da ta rahamci bayin ka marayu da ta rahamci bayin ka da suka shiga addinin ka Allah ka nuna mata ka fi ta rahama ka fi ta jinkai Allah ka wanke zunubanta Allah ka yi mata rahama Allah mun ba ka yi muna rahama idan mun kai ga abin da ta kai Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ka ji kanmu gaba daya Allah ka yi muna rahama Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tsare mu daga azabar kabari Allah ka tsare mu daga shiga rana ranar sashi alkiyama ka sa mu inuwarka gadda babu inuwar sai taka Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka sa mu aljanna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk